san an kai kara na an yi sammaci na to yanzu muna jira mu ga waye mai karan eh, yan dariku ne hmm. yan gargajiya ne hmm. yan kungiya ne hmm. yan siyasa siyasa ne to za mu ga suwaye ai rana ba ta karya na sa ko wani sammaci ma yana nan a haiku dai wajen watansa biyar an ki motsa shi <laughs> watansa biyar eh, an ki share masa kura to yanzu kan ba boyo boyo dole a fito a yi magana kan tauhidi dole ne kawai tun da dai mushirikai sun fara buɗe baki har suna so kar a raba tsakanin aya da tsakuwa kar a raba Allah da manzonsa kar a fahimci waye Allah waye manzo Allah to yanzu kan dole ne mu tashi tsaye wallahi ni ban ɗauka al'amarin har ya kai ma a ce wai musulmi jahilci ne kuke ganin a ce wai wadda

Babu babu ah, kamar yadda kuka faɗa akwai son zuciya da kuma jahilci son zuciya da jahilci har yanzu duk wannan hayaniya da suke yi a kafafen watsa labarai akan maganar da na yi ba wanda ya kawo aya ɗaya tak ko hadisi ɗaya tak da ya ce in ka shiga musiba ka roƙi manzon Allah wallahi babu aya ɗaya tak ko hadisi ɗaya da ya ce in ka shiga musiba ko halika ka ka kira manzon Allah wallahi babu to mun maimaita ku ji mun sake maimaitawa in mun shiga musiba ba ma bukatan taimakon manzon Allah kaji musulmi kenan eh, alladhina iza asabatuhum musibatun su bayi na kwarai mu'minai shiryayyu idan musiba ta same su sai su kai ƙara wurin Allah sai su koma wurin Allah su ce inna lillahi mu daga Allah muke mallakansa ne wa inna ilaihi rajin kuma gare shi muke koma ba wurin wani ba shin wannan aya da Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abinda malaman balaga suke cewa taqdimul kaf usulubun min asalif tahsir tahsir taqdimul kaf usulubun min asalif alhasar ko tahsir a fara gabatar da kaf a balaga usulubi ne wanda yake menene katangi abu kebanci abu wani ba zai shiga ba a yi hasar ɗinsa a kewaye wani abu ba zai shiga ba bayan wannan misali ba mu ce na abu duka ba mu ce na abu duka ba hmm. sai muka ce iyaka muka fara gabatar da me gap to mun kewaye wani ba zai shiga ba kenan kai kaɗai muke bauta ma kuma wa iyaka nasta'in ba mu ce nasta'inuka ba sai muka ce a iyaka muka fara kawo mai kenan kaf kenan mun kewaye kai kadai muke neman taimako wani ba zai shiga ba a usulubi na balaga wato ya nuna yan bidi'a jahilai ne ba sa karanta balaga ba sa karanta tauhidi ba su san adatul hasri ba kyab yana daga ciki yana daga ciki yana daga ciki